أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا قوة جمادى ثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 25 ga watan uku shekara 2017 Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci masjidul imam bukhari da ke wannan layi na katagoro a cikin wannan unguwa mu ta kaduna inda muke gabatar da darasi a cikin littafin tariqus salihina ila rabbil alamin wato tafarkin mutanen kirki zuwa ga hanyar ubangijin talikai na babban malami wahid abdussalam bali wannan kuma shine darasi na goma cikin jerin darasin da muke malam yace fadlus salawatil khams falalas salloli guda biyar na farko <clears throat> almuhafazatu ala salati wato kiyayewa akan sallah min asbabi dukhulil jannati yana daga cikin sababan da ke sa mutum ya shiga aljanna yayin da ya zamanto kiyayewa akan sallah sababi ne da ke sa mutum ya shiga aljanna abinda kuma duk zai bayi zuwa ga a wulakanta sallah to ɗaya ne kuma daga cikin sababin da zai sa mutum ya shiga wuta Allah ya tsare akwai wanda in suka shiga wuta in mala'iku na musu tambaya cewa ma kun fi saka ya kai kuka shigo cikin wutar saka laifi na farko da za su faɗa ƙalu za su ce din lam nakum da musalli ba ma yin sallah shine babban matsalar da ta ja mana kuka ga mun zo mun shiga cikin wutar ainihin wato saƙara shi yasa Allah ta'ala da yace ara'aital ladhi wato ara'aital ladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin sai yace fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun kalmar azaba ta tabbata ga wanda suke wulakanta ainihin wato sallah to shi yasa a suratu maryam da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa annabawa yace idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya sai yace fa khalafa min ba'dihim khalf bayan annabawan sun wuce wanda za su zo bayan su ada'us salata za su tuzar ta sallah wattaba'u shahawa kowa kuma ya koma yana bin abin da zuciyarsa take so don haka Allah sai ya ce fa saufa yalqauna gayya ni kuma da sannu sai na jefa su a cikin wani kwari a jahannama da ake ce masa ainihin wato gayya shi yasa wata ayar sai Allah ya ce wallazina yumsikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah Allah sai ya ce inna la nudi'u ajra man ahsana amala ba za mu todarta ladadin mutumin da ya kyautata ainihin wato aiki ba to shi yasa zamu ga annabawan Allah da dama Allah subhanahu wata'ala ya jingina su ya tabbatar da cewa lallai suna yin sallah annabi Ibrahim da ya ajiye ɗansa annabi Ismail da mamarsa Hajara lokacin da ya ɗauke su ya kai su wani guri da ake ce masa bakka a wannan lokacin malamai sun ta maganganu me ake nufi da bakka wasu sun ce daga ciki saboda gurin ne tsakiyar duniya wasu sun ce saboda kaza saboda kaza ya zo guri kwaya ɗaya tilo a cikin surata ali imrana inna awwala baitin wudi alilladhi bi bakkata mubaraka lokacin da aka haifi annabi isma'il mamarsa sahajara annabi ibrahim ya ji ya ajiye su da shi da mamarsa a wannan gurin ya juya zai tafi sai matarsa hajara cewa annabi ibrahim magana cewa ka zo ka ajiye mu a kwarin da ba abinci ba shuka ba komai za ka juya ka tafi annabi ibrahim ya shiru shuru bai ce mata komai ba da ta ga ya yi shuru bai ce mata komai ba sai ta ce to ko allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi maka umarni ya ce ka ban ma'ana sai annabi ibrahim ya kaɗa kai ya mata ishara ya ce mata i eh, sai ta to in ku Allah ne maka umarni ya ce ka ban ma'anin, ka tafi Allah babu yadda za a yi kuma ya wulaƙanta bayan annabi Ibrahim ya tafi dan bai so ya nuna mata yana cikin damuwa ya kai inda ba ta hango shi sannan sai wai goye addu'a ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin غير ذي زرع inda بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ya ce Allah ga zuri'a ta nan kaza kaza kaza na su a wani guri don su tsaye da sallah Allah ka sanya duk wani mutum na kirki a duniya ya zama yana kaunar wannan garin na makka shi yasa da zaran ka ga mutum bai kaunar garin makka to bai da rabo cikin addu'ar annabi ibrahim to shi yasa daga cikin addu'o'in da yi bayan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سيتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الله كسنياني in tsaye da sallah sannan zuri'a ta Allah ka taimake ta wajen ainihin wato tsaye da sallah ita ma shi yasa zamu ga annabi Yahaya alaihi salam lokacin da ya zo duniya cikin maganganun da yawa mutane sanda suke tambayar babarsa bayan ya ce musu qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya sai yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati Allah yayi mun umarni yace in yi ainihin wato sallah tun daga ranar da yazo ainihin wato duniya sannan haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan ainihin wato annabi Isma'il dan annabi ibrahim din Allah ya ce wa dhukur fil kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sai ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati yana umartar iyalinsa da su sallah shi yasa annabi Musa yana dawowa daga garin Misra ko Madyan zai dawo Misra a hanya da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Musa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana la ilaha illa ana fa'buduni sai ce wa aqim salata li dhikri ka tsaye da sallah saboda ainihin wato tunawa da ni sannan Allah subhanahu wata'ala haka yayi ta magana har zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalinka da yin sallah kuma su yi hakuri akan yin sallah ba ma tambayar ka wani arziki na hannun narzukuhun wa iyakun ko na hannun narzukuhun wa iyakun, mu ne za mu azabta ku da ku da kuma ainihin wato su shi yasa za ku ga da Allah ya faɗi cewa ya yi masa ni'ima inna a atsaina kalkausar wa salli li rabbika wani. sai ce ka yi sallah ga ubangidinka a matsayin godiya saboda ni'imar da ya maka saboda inna shani aka huwal abtar to da haka shi yasa zamu ga a ƙur'ani Allah subhanahu wataala yana haɗa abubuwa wato sallah da zakka sallah da zakka sama da guri 60 a Ƙur'ani, in yace wa aqimus salata zai ce wa atu zakata wato alif lam min zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata haka Allah yake ainihin wato fada da haka ko da abinda bashi da amfani bashi da fa'ida Allah ba zai ta takararinsa ba ya ta maimaita shi a ƙur'ani a gurare mabambanta da usulubi mabambanci shi yasa malamai suka ce saboda girman da sallah take da shi da matsayinta mafi yawancin ibadu akan yi wahayi ne a ce ga yadda za a amma ita sallah sai da aka gayyaci annabi ya je can tukun da fadar Allah sannan aka ba shi ita ya dawo da ita da haka sai na umar yake faɗa ya ce duk mutumin da kaga yana wulaƙanta sallata, to komai ma a addini zai iya wulaƙanta shi amma duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya masa taufiki gurin tsara sallah to Allah zai taimake shi ya tsare komai shi yasa malamai suka ce sayyidina Umar a shekara goma da yana shugabanci Allah ya taimake shi ya iya nasara cikin duk abubuwan da ya sa a gaba babban sirrin shine yayi kokari gurin tsara sallah da haka duk wanda ya sa ka aiki idan lokacin sallah yi aikin da ya sa ka bai kai aikin da Allah ya sa shi muhimmanci ba ka ajiye mai nashi ka je kai na Allah idan kana neman zaman lafiya wannan shine rawa tirmizi al-imam tirmidhi ya rawaito wa sahahu al-albani albani ya inganta hadisin an abi umamata daga abi umama qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi yakhutubu yana kutuba fi hajjatul wada'i a cikin hajjin sa na bankwana fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqu rabbittaqullaha rabbakum ku du tsoron Allah ubangijinku saboda Allah subhanahu wata'ala bai da alaka da wani in ba alaka ta bin tsoron sa ba yasa idan aka yanka dabbar layya Allah sai ce lan yanala Allah aluhu muhawala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba abinda Allah zai da jinin ko nama, ko in ka yanka dabban ya Allah zai sha jinin ne ko zai ci nama ne bai da alaka da kai kai kake da bukatar nama. amma abinda Allah yake da alaka da shi shine walakin yanaluhu taqwa minhu an fahimta ai shi yasa Allah subhanahu wataala ya haɗa ya ce wa laqad wasainan ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an namu wanda suke gaban ku wasiya da wannan al'umma cewa lallai su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala shi yasa da mu ga a suratul talaq da ya zo maganan saki saboda a wajen maganan saki da maza da mata dukkanin son zuciya yake shigowa ba a cika dukkan Allah ba da ya ce ya ayyuhan nabi aka fara da annabi sai aka dawo kan al'umma shi aka ce idza tallabtumun nisaa idan za ku saki mata hunna ku sake su hinna da iddasu wa ahsul idda sannan Allah subhanahu wata'ala ce ku kiyaye lissafi yaushe mace aka sake ta yaushe ne lissafin idda ya fara yaushe ne zai kare shi yasa na sha magana a munasabobi daban-daban matsalar aure a nan kasan tana bukatar sai an ɗanyi gyare-gyare da kwaskwarima saboda akwai saki shi kai shi na bid'a akwai saki na sunna ba a sakin mace ko dai in tana da ciki cikin ya bayyana ko kuma idan ta yi jinin al'ada kafin jinin wato bayan ya ɗauki kafin wato a sadu da ita ake sakinta amma wani ba ruwan shi a lokacin da mace ta ɓata mai reziti in ana saki malala gashin cinki yayi mata ba abin da ya damu shi yasa Allah sai ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin to da lokacin da matsalar rabuwa ta tashi daga mazan hammatan duk ba a cika jin tsoron Allah ba kowa son zuciya yake sa shi yasa da ya ban nan sai dai can gaba ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai ya sa masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan ya ƙara zuwa ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara sannan ya ji can gaba ya ce wa man yattaqillaha wato yaj'al lahu min amrihi yusra kana jin tsoron Allah duk al'amarin ka sai Allah ya sauƙaƙe maka shi wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra to shi yasa sai annabi ya ce ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku wa sallu khamsatun kuma ku kiyaye sallah guda biyar sallar asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i a Hausa ana cewa riga malam masallaci to abinda ba haushi yake nufi da riga malam masallaci shine inda mutum bai kamata ya gaba ba yayi gaba amma kuma a addini abinda ake so shine mamu su dinga riga liman masallaci ba liman ya danga ragar su zuwa ina ba da masallaci amma in kaga wannan to sai dai da ramadana yawa ramadana kan mutane suna kokari su riga liman zuwa masallaci amma ramadan yana wucewa yanzu ramadan yana yi in kaga mutane za su dinga bulbulowa za ka yi mamaki daga ina mutanen suke bulluwa, wai dama akwai mutanen a cikin unguwa ramadan din yana wuce kuma sai ka nemi mutanen ka rasa Allah yadda ka san in kama su an kukulle wasu mu sha'arakan kuma ku yi azumin watan ku wato azumin watan ramadan wanda yanzu ga baki ɗaya tsakanin mu da shi bai wuce kwana 60 da yan kai ba wa addu zakata amwalikum kuma ku ba da zakkar dukiyarku an gane zakkar dukiya ɗaya ne daga cikin dalilan da yake sawa Allah subhanahu wata'ala ya dinga sa mata albarka shi yasa abdullahi dan abbas ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa abu guda biyu a cikin ƙur'ani kuma ɗaya bai rabuwa da ɗaya ya ce kuma duk wanda ya ce zai yi ɗaya to ya riƙe ɗayan allah bai da buƙatar sai ranar da ya da zai ɗayan sannan allah zai karɓi ɗaya ya ce na farko akwai wa aƙi salata wa atu zakata allah ya ce ku yi sallah ku ba da zakka akwai wanda za ka ga Allah ya ba su kuɗi sai su shaƙe kuɗin lokacin fitar da haƙƙin Allah ya yi ta gwagwagwa da su kai Allah subhanahu ta'ala bai maka bakin ciki ba wajen ya ɗauki dukiya ya baka sai aka ce ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar ka riƙe talatin da tara amma saboda ɗan adam Allah ya ce kullo an tumtum da kuna khaza'in rahmatar rabbi idan la amsaktum khashiyatal infaqi da ɗan adam ne ya mallaki taskokin Allah subhanahu ta'ala to da ya riƙe ta saboda jin tsoron talauci kar ya bayar Allah sai ya ce wa kana al-insanu qatura kai daga jin qatura ka san akwai matsala a ciki qatura wa kana al-insanu qatura ita ce muguwar bakar ruwa haka ainihin wato dan adam yake <clears throat> an fahimta ai wa kana al-insanu qatura wato dan adam haka yake da ainihin wato muguwar bakar ruwa shi yasa da aka samu wanda suka hana zakka sai da na abubakar yace ce la'uƙatilanna man farraƙa bayan salatu wa zakka ya ce na rantse da Allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce ai ita zakkan nan da suka hana yana daga cikin haƙƙi na shari'ar ainihin wato musulunci to shi yasa cikin shawarwarin da muka bayar kwanan nan da aka tattago maganar abin da ya shafa a ƙara aure ko ka a ƙara maka ce daga cikin aikin da gwamnati ya kamata ce. a saudiya duk wani mutum da yake da kuɗi to akwai wal'amili na alaiha masu aiki akan kan sun san kuɗin shi yaushe ne ya kamata ya fitar da zakka da haka lokaci yana yi ba wai sai an ka yadda ba ko ba ka yadda ba ko ka a'a kawai za su zo su yi lissafin dukiyar ne su ɗauki ɗaya su ajiye maka talatin da tara in ko kagi sai da ka halar da su kasa aka tayar da kura to an zo sai a raba dukiyar biyu sai a ɗauki rabi abin malami goban maganan ta fitar da zakaya ta so kai ta da rigima kai ta ga'in da nan kuma sai wanda ya ji tsoron Allah ya bayar shi yasa wani sai ya kira ya ce a zo a yi lissafi zai fitar da zaka in aka lissafa kuɗin ya ga kai wannan kuɗin fa ba zai yi ba ya fitar da su a shi shikenan sai ga sai ya ji ya aika a siyo masa tirelolin shinkafa idan ya aika aka siyo masa ainihin wato tirelolin shinkafa shikenan sai a zo a rarraba wa mutane sai a ce shikenan an yi zaka an shaƙi kudaden mutane wannan ba daidai ba ne kuskure ne gaskiyar magana sau da haka maka ce yanzu a irin wancan sai ka ga da haɗin goyon bayan gwamnati samari matasa wanda ba su da aure sai ka ga lokaci ɗaya sai a dafa ma sama da mutum dubu su yi aure da irin wancan kuɗin kuma ba mutum abin da zai je ci gaba da harkokin rayuwarsa a samun mai da abin <clears throat> amma muddin masu kuɗi za su shaƙe kuɗaɗensu kuma a zo a ci gaba so nawa ne za ka ga mutum ya zo ya gina masallaci da kuɗin mutane wa ya sa ka saboda wani yana bakin ciki kana ɗalibin ilimi ya ɗauki zakka ta miliyan goma ko ashirin ya baka zai ga kacan da sabon mota ka sai sababbin shaddodi ka ɗinka kana sa kayawa to ba zai ba sai dai je gina masallaci ko makaranta da kuɗi sai ka biya su a lahira wallahi dan ba wanda ya sa ka gina masallaci ko makaranta da kudin zakkan mutane ko kuwa idan kana so kai gwaninta ka zo ka gina masallaci ko makaranta da kuɗinka ba da kuɗin mutane ka je ka ga zakka da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce a yi ya faɗi nau'ikan mutane guda takwas inna masadaqati lil fuqara wal na wal na alaiha za mu je can gaba zai magana kan zakka ba lokacin ta bane yanzu wa ati'u za amirukum kuma ku yi mashugaban ku biyayya cikin duk abin da yake ya dace wanda bai saba ma Allah subhanahu ta'ala ba idan kuka yi wannan sai annabi ya ce ta da kulu jannata rabbikum to za ku shiga aljannar ubangijin kuwa warawa abu dawud wa wasu al-albani an muhaizir an muhairizin anna rajulun min bani kinana wani mutum daga kabilar bani kinana wato wannan mutumin daga kabilar bani kinana yud'a al-muqdajiya ana ce masa al-muqdajiya sami a rajulun bisham ya ji wani mutum a ƙasar sham Yukuna ana masa alkunya ana ce masa aba muhammad abu muhammad ya ƙuli yana cewa alwitru wajibu yin wuturi da ake bayan sallar isha'i sai ce lalle yin wuturi wajibi ne Alal muku da ji sai muku da ji yake farufutu ila ubbara ta bin sami ya ce ni kuma da ya na ji ya faɗa ka ni karatu na bai kai nan ba haka ne ko ba haka bane yace to na san akwai wani babban malami shi saboda malinta ma babban malamin da ya karantar da shi shine babban malamin duk duniya kakaf malamin da babu kamarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to halaccin kenan idan matsala ta taso karatun ka bai kai to ka nemi wanda sa ya kai kai masa tambaya da haka da ya ji ya faɗi wannan maganin ya ga shi sa bai kai ba yace faruhtu sai nayi sammako ila ubbadatu bin samin na tafi wajen ubbadatu dan samin fa atarattu alaihi sai na bujiro masa da wannan matsalar huwa ra'ihun ilal masjidi ko da ni kuma naje dan in masa tambaya shi kuma ga ubbadatu dan samin yayi sammako zai tafi masallaci fa akhbartuhu billadhi qala abu muhammad na bashi labari cewa mu fa a can sham an samu wani mutum ana ce masa abu muhammad yana cewa sallar wuturi wajibi ce faƙala ubaratu sai ubaratu ɗan samun ya ce kada ba abu muhammad ya ce wannan abu muhammad da yake ba da fatawa ya ce wuturi wajibi ne ya ce ƙarya yake ya ce mu domin ni da na zauna na yi karatu a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane to shi in ana so a gane addinin gaske to dole sai dai a koma a koyi addinin a gaban ɗaliban da suke karatu a makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin muna faɗa diman da'ima cewa waɗanda suka karatu a wannan makarantar sun wuce tsara sau da ba wani malami da za ka ɗaga a duniya da za ka ci ya kai nasu babu sau da su da suka koyi karatu bakin mutumin da bai yin kuskure ya za ka haɗa kanka da kai da malamin da ya karantar da kai watakila ma aikin sana na asha na marasa ke sun fi yawa ma sama da masu kai ya za ku zama ɗaya da su a za ku zama ɗaya da su ba ya ce na ji manzan Allah ya ƙuli yana cewa hamsu sarawatin salloli guda biyar ka taba hunna Allah alal ibadi su ne Allah ya wajabta su akan bayi man ja abihin duk mutumin da ya zo da su lam yudayyi minhunna shay'an bi wulaqanta wani abu na wa'annan sallolin guda biyar ba istighfafan bi haqqihinna yana mai wulaƙantawa da haƙƙin su kana lahu inda Allah ahadu to yana da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya tsara salloli guda biyar bai wulaƙanta su ba ya kula da haƙƙoƙinsu to yana da alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala me alkawarin shine an yi dakhilahu aljannata shine Allah sai ya shigar da shi aljanna idan aka tafi ainihin wato lahira wa ya a ya'ti bihinna duk mutumin da bai kiyaye wa'annan sallolin guda biyar ba to falaysa lahu inda Allah ahadun bashi da wani alkawari tsakaninsa da Allah in aka tafi lahira in sha'a azabahu idan Allah ya ga dama ya mar azaba saboda adalci daga gurinsa ba da ya turo manzanni a duniya ba ya ce su karantar da mutane a yi sallah aka karantar da mutane a yi sallah wani ma za ka ga gashi ga masallaci ana ikama yana kallon ku wallahi ku ga masallar ku ba zai ba wallahi to shi yasa iyaye wanda suke da 'ya'ya maza su daina fitowa sallah yayin da suke gida suna baro 'ya'yansu a gida su dinga taso 'ya'yansu mafi yawanci haka muke kowa sai to sallah sai ya baro ɗansa a gida to kuma in yaro ya taso bai saba da sallah ba sai da ya girma rana ɗaya ka ce mai sallah to matsala za a samu shi yasa yanzu akwai yaran da saboda ba su saba da sallah ba da asuba in baban yanzu je ya musu nokin ɗin kofa su tashi wallahi da yayo gaba koma za su kwance su ana samun ko ba a samu sallan ne fa ba za su zo ba me yasa ba za su zo ba saboda ba su saba ba an fahimta yi wa in sha'a in kuma Allah ya ga dama adkhalahu aljannata sai ya shigar da shi ainihin wato aljanna wa fi riwayatin li Abu Dawud wa sahahu al-Albani an Abdullah ibn Suna Suna bihi qala yace za'ama Abu Muhammad Abu Muhammad ya fada cewa anna al-witr wajibun wat wutri wajibin fa qala Ubadah bin Samir kadaba Abu Muhammad yace abu muhammad din nan yayi ƙarya yace ashhadu anni sami'tu rasulullahi ni na Na naji annabi ya kulu yana faɗa yace khamsu salawatin salloli guda biyar da Allah ta'ala Allah ya wajabta su man ahsana hunna duk mutumin da ya kyautata alwalarsa tun daga alwalar an gane ɗaya kenan wa ya zo ya sallace su liwaqtihinna a lokacinsu ba lokacin da shi ya ga dama ba da wanda zai yi sallah amma sai ya ga dama zai ko ya asuba a zahar da la'asar a tsallake shi sai magariba ko isha sannan la'ai sai zaba yake to kuma wanda suke da matsala akan irin wannan matsalin sai mata wallahi wata zaka ga ta koma da daddare za ta kwanta tana sallah kamar ta sha kwaya saboda tun da ta tashi ta yi asuba ba ta azahar ba ba ta la'asar ba ba ta magariba ba ne da za ta kwanta ne sallar ita ke haɗa sallolin to wannan ma mai ɗan kokarin ke. an fahimta ai don haka yake cewa wa atamma ya cika ainihin wato ruku'insu an gane wa kushu'ahunna sannan ya cika ainihin wato kushu'insu jiya mun yi bayani mun ce kushu'i shine zuciya ta halatto da Allah a sallah sannan gaban jiki su samu natsuwa a cikin sallah kan mutum ya zo yana sallah yana waje-waje ko kuwa yana soshe-soshe duk minti ɗaya kaga kawai dai kana ganin shi kaga ba natsatsen mutum ba a sallah to ba a buƙatar haka to kana lahu alallahi ahadin yana da alƙawari a gurin Allah an ya gafira lahu shine zai gafarta masa Allah ya gafarta mana wa man lam yaf'al dan mutumin da bai kiyaye sallah ba falaysa lahu alallahi ahadun bashi da wani alƙawari a wajen Allah in sha'a idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama gafara lahu Allah ya masa gafara wa in sha'a in Allah ya ga dama kuma azabahu Allah subhanahu wata'ala sai ainihin wato yi masa ainihin wato azaba wannan yana daga ciki to haka wannan shine abin da ya tabbata duk wata sallah da ka sani a duniyar nan ka kaf in dai ba sallolin nan guda biyar ba ce to ba wajibi ba a faɗaitar da mutane da falalarta da darajarta wani mutum ya taso ya zo daga ainihin wato kauye. zai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya da ya zo sai da ya ce wa annabi na zo zan maka tambaya ne kuma zan matsa maka akan tambayar da nan ba ya ce ka tura ɗan sako garinmu ya ji yana faɗa cewa kai ɗan sako ne daga gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko ka ya ce wa annabi ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni ya ce ya ce a bautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a yi sallah guda biyar a yi azumi a yi zarka a yi aikin hajji ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka da wannan annabi ce na rantsi da Allah Allah ne ya aiko ni da wannan to da ya gama wa annabi tambayoyi zai juya ya ce wallahi na rantsi da Allah wannan abin da ka faɗa la azidu wala ba zan ƙara ba ko ba zan rage ba akan abin da ka faɗa sannan sai mutumin ya juya ba da ya juya ba sai annabi ya ce a in sadaka na rantse da Allah in dai abin da ya faɗa da gaske ne ya samu babban rawa a wata ruwayar da ya juya annabi ya kalle shi ya ce man sarrafu. an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli ga dan aljanna yana tafiya a doron ƙasa to ya kalli wannan mutumin da yake juyawa ainihin wato haka duk wata sallah da ka sani ban cire maka ba da sallar da ake a watan ramadan da sallar wace ce da koma wata sallah ce to a dai kwadaitar da mutane a nuna musu falalata da wajibin da da darajojinta da matsayinta kamar yadda za mu gani nan gaba ita sallah ta nafila idan mutum yana yi to ita take sawa idan sallar farallarsa ta samu matsala sai a ɗauko nafilan sai a cike matsalar da aka samu in aka samu matsala a fadalla babu nafilar da za a yi ciko akwai matsala ko babu akwai yana fatar an fahimta Wa malamai sun ce musamman idan kana ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙauna ta gaskiya to da abin aka ce annabi yana yi to ba daidai ba ne kana musulmi a ce hakka bar duniya ka koma zuwa ga allah baka taɓa yi ba ba ka yi an fahimta wannan ba daidai ba ne. ba ga wasu mutane ba saboda kaunar wani mutum yana sa hula mai jan kai kowa sai ka ganshi da jan kai yana yawo yanzu ko kuwa to ko ka ga wani dinki saboda ana kaunar wani mutum sai ga kowa yana yin dinkin shi ma ya turu kwalar dinkin waje to idan ya zamanto wasu mutane idan suna da wani shiga kawai saboda ana kaunar su za ga kowa da irin wannan shiga daman da ya tabbata annabi ya zo da shi daga gurin Allah idan ana ƙaunar annabi ƙauna ta haƙiƙa ba daidai bane kana musulmi a ce ka koma zuwa ga Allah baka taba dan ainihin wato abu ba kuma ta irin wannan hanyar ne wasu da dama daga cikin sunnonin annabi Muhammad suka mutu ta yadda idan ka zo ka ɗabbaka wata sunnar a cikin mutane sai ka ga abin ya zama rigima da hayaniya yanzu a nan ƙasar a sallar tarawih wato mafi yawanci raka'a bibi aka saba da shi da aka yi duk wanda ya zo sallar tarawih yawa mutane raka'a hudu lokaci da ya sallama ko yawa mutane raka'a takwas lokaci da ya sallama don ba sa'a ba ana gama wani zai ci kwallon sai ce dan ubanka ina ka samu wannan samu ce dama an ba su labari an ce addini zai kasa saba'in da uku ya ce ya fahimci wannan sallama ne kai tana daga cikin saba'in da uku saboda an riga an nisa da inda ake karatu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka za mu yi kokari mu tsaya ainihin wato anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana kuma kamar yadda muka ce gobe ma insha Allah za mu yi karatu don mu biya bashin da muka ci a satuttukan da suka wuce akar makallana to ya danganta wanda irin matsala ne ya faru aka yi ainihin wato sako amma mafi yawanci idan saki ya faru ainihin wato a kotu to da wahala mutum yake iya cewa ya dawo da matar sai dai ita kotun da ta yi saki ta dawo da matar ba mijin ba da wahala idan matsalan saki ya faru a kotu kotu ke ta yi saki to yana da wahala namiji ci ya dawo da mace ta dawo sai dai kotun da ita ta yi saki ta ce ta dawo da mata ne za ta iya dawo ta fahimta domin duk matsalar da zaka ga musamman in dai ba san zuciya aka saba kotu ta yi saki to abu ne da kila ya yi kiki a ya kici ya kiwa ya kicin yawa shi ta kotu za ta ce ta saki wanci to in kotu ce take da hurumi cewa ta saki wanci to ita take da hurumi na cewa ta dawo da ita gurgudan abin da alkali yake gani na masalihu da mafasiru wato wajen a samu zaman lafiya ko kar a samu ko kar a samu ainihin wato zaman lafiya ya danganci matsalar yadda ta faru da yanayin ainihin wato girman ainihin wato matsala ko ba gaskiya ba idan ka ga shi namijin a farko watakila daga gurinsa ne bai da bukatar auren ko ga musuna ga cin mutunci ta yadda mace ta kwammace daga baya tana neman wa tana neman a sake ta yaki har abu ya dangana zuwa gawa zuwa ga ainihin wato kotu kotu ta ce ta ainihin wato yi saki don watakila namiji ya fahimci kusakuran da ya faru cewa daga janibin shi aka samu kuskure na muna na mu'amala har kotu ce ta tabbatar da ta tabbatar da saki don ya yarda cewa zai janye wa'ancan kusakuran a ci gaba da zaman lafiya kotu tana da damar ta ce ta yi ta dawo da ita bayan ta tabbatar da saki saboda dalilin da ya haifar da saki ko ba gaskiya ba tunda watakila ita dama matar ba ba ta son mijin bane a'a matsala aka samu wanda ya bukatar da ita zuwa ga zuwa ga ainihin wato sako wallahu a'lam wannan shine mamman kamar a sharuɗan da ka an tare su mana na saki ta hmm. iya ta ce ba a sakin mace a wasu conditions hmm. to amma yaya gurbin sani ta saku tare da haramci domin duk hadisin da malamai suke ta kai komo a kansa hadisin abdullahi dan umar ne da ya saki matarsa tana jinin al'ada annabi ya ce murha ta umarce shi falewa raji a haɗa dawo da ita Wasa sai malamai suke cewa inda sakin bai tabbata ba magana ya dawo da ita da bai taso kuma duk da malamai suka kai suka komo suka tattauna aka yi aka yi gumurzu aka ta ababi na karatu daga ƙarshe shi abdullahi Ɗan umar da matsalar ta faru da shi an tambaye shi mata ka a lokacin ta saku ko bata saku ba ya tabbatar da cewa eh ta saku gaskiya saboda haka sakin yayi amma mijin da ya haka ya kuma ya haramun ya saba ma Allah subhanahu wataala domin bai bi ka'ida gurin saki ba a lokacin da zai saki wanda wannan shine saki na bid'a kuma in ka lura yanzu haka ake yin saki wani a lokacin da aka bata mai rai zai in ana saki ma malala ga zuciya yayi yayi saki kuma ɗaya daga cikin hikimar da ya sa malamai suka ci ko dai a saki mace da ciki da ya bayyana tana da ciki ko kuma a sake ta jinin ya ɗauke kafin a sadu da ita ba a buƙatar a sa mace ta yi idda mai tsawo yanzu idan aka saki mace da ciki watakila sati ɗaya ko biyu bai riga ya bayyana ba watakila shi kan shi mijin bai san tana da ciki ba ita ma bata san tana da ba tana da ciki to yanzu kaga za a ja mata idda doguwa dan idda ta dole sai ta haife abin da ke ciki an ja mata doguwar idda haka idan aka ce namiji ya sadu da mace kafin jini ya ɗauke ta ya tsarki za a iya ja mata doguwar idda don ba a sani ba da ciki ko ba ciki to ma haka ake shi yasa idan kana kallon ka'idojin da musulunci yake sayarwa a gurin saki to za ka fahimci ita matsalar saki ana ɗaukace ne idan abu ya riga ya kai ƙarshe duk wata hanya da za a bi don gyaruwar abu abu ya ƙi gyaruwa to sai a biyo wa'annan ka'idojin don a bi wa'annan ainihin wato ka'idojin na saki sannan idan namiji ya saki mace idan fa tana da haƙƙi guda goma a kai shi to ɗaya ne kaɗai ya faɗi na aure guda tara suna wanne ne shi ne na saduwa tsakanin shi ne idan matar ita kaɗai ce kake da ita baka da wata idan ka sake ta to sai dai ka dawo wani shago a waje ku su facin da samarin kobar gidan kuma kullum sai ka dinga kai mata cefane har sai ta gama idda dan Allah ya ce la tukurjuhunna min buyutihinna Kada ku fitar da su daga gidajensu su ma kada su fita amma jahilcin ya sa su matan da an yi saki da ka taba kasuwa kafin ka je ka dawo kana tura koba sai ka tabi ka an turo a kurkura ko ko kanta ta zo ta kwashe kaya shi kuma wasu mazan ya saki mace shi zai buga ma iyayenta waya da kanshi ce to a fa zo fa a kwashe kayan nan sai kori yarinya haka ake ta yin abubuwa na kwamata na da san zuciya Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu kuma ya ba da ikon a gyara eh eh eh, eh haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ashidu ga wai adalin min wa aqimu shahadati lillah da haka mazhabar al-Imam shi ya dauka cewa dole ne sai an kafa shaida gurin saki kamar yadda ai lokacin da za a yi auren sai da aka yi shi wajen dauran auren amma wasu daga cikin malamai sun ce wannan shaidan yana babi ne na istihbabi mustahabbi ne ba wajibi bane amma dai mafi karanci ko dan kafa riki gudan guje ma rigima idan ta taso ya kamata in ka saki mace ka kafa shaida cewa ka dawo da ita domin ana samun matsala wani lokaci matar za a ce an dawo da ita ta ce wallahi bata dawo ba ba ana samun wannan ba ta ce wallahi bata dawo ba eh. ba ta da ihu. ba ta da iko sai dai kawai akwai mazan da su kuma suke da wata ɗabi'a mutum zai saki mace ya batta sai saura kwana biyu ko uku ta kusan gama idda sai ci ya dawo da to su ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wala li tudayyiqu alayhinna da kuma wala tattakhidu ayati llahi uzwa kada ku riki ayoyin Allah abin izini mazan da su kuma suke da ɗabi'a na mutum ya saki mace sai ya bari kwana biyu ko uku za ta gama idda ci ya dawo da ita don ya cutar da ita ya sake sa ta wata idda kuma tunda wani zai iya bari sai ta rage sauran kwana biyu ko uku ci ya dawo da ita a zo a ita rigima ta dawo ta dawo ta dawo to sai ta dawo kuma yanzu mata shi ne sai ƙara maka mata wani sakin ku kaga shi yasa Allah ya ce wala tattakhudu ayatul lahi kada ku riƙi ayoyin Allah abun izini wanda yake wannan ita ce ɗabi'arsa kuma wannan rukun ayoyin Allah a matsayin iskini ne da abin wasa bai kamata mutane su dinga yin ainihin wato haka ba Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu Da akwai matsaloli da suke da alaka da irin waɗannan na abin da ya shafi zamantakewa na aure din matsalar mutanen shine lokacin duk da kake tattauna irin wannan matsalar dan a samu a gyara to sai kaga mutane ba su da ba su da ainihin wato lokaci sanda kake tattauna wannan matsala kamar mamman kwanaki ya ba da shawara sanda wata a ta faru na ce masa to ai matsalar shi ne wanda suke wannan ba ire-iren ka ba ne domin kai kana zama inda ake yin karatu wanda suke wannan ɗabi'ar sanda kuke karatu ba sa zauna da tunda ba sa zauna ta ina za ka iya gyara matsalolinsu yana da wahala babban matsala shi ne idan aka ce mutane sun yi nisa da inda ake karatu to damun da kake so ka gyara wanda ya lalace cikin mutane gyara shi yana da wahala yanzu kaga in san samu ne ya kamata a samar da wani yanayi ta yadda duk wanda zai yi aure yana matashi kafin ya cicciko auren ya san abin da ke kansa na masuliyar auren ita ma mace haka yanzu alade idan ka sa man lu'ulu zinari billahi ladzi kana sakin shi zai je shiga kwata ya kwanta da shi saboda kai da ka sa mai zinarin kai ka san kima shi shi da ka sa mai zinarin ina ruwan shi to wanda ya dauki aure idan bai san abin da ke kansa ba na amana auren da nauyin auren bai hana gobe idan ya je auren ya wulakanta kuma wannan a janibin mazan ne ko a janibin wa ko a janibin matan ne haka za a ta samun matsala amma kafin mutum ya auren ya san abin da ke kansa na nauyi kafin ya ɗauka ita ma wacce za a yi ma'auren kafin a yi mata auren ta san abin da ke kanta na nauyi kafin ta ɗauka amma sai ga yanzu an zo an ma yarinya aure ko magana ba iya ba wata in tana magana yadda ka san an haife ta a garin kaba kaba komai in ya fito daga bakinta nan so ta za ta za ta shi wala ta kafu uku ba ba ta jin tsoron me zai faru to shi yasa sai ga dole a ta samun rigingimu nan da can nan da can nan da can Allah ta'ala ya shirye da mu ba dai karatu ake akan aure ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi